أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيراً أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> muna yabo da godiya ga Allah maɗaukaki da ya sake haɗa mu a wannan maraice a yini na biyu ranar juma'a yini na biyu na watan ramadan a shekara ta 1444 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda kuma shine 24 ga watan uku a shekara ta 2023 na lissafin miladiya. miladiyya يقول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين utu nasiban من الكتاب shin baka ga baka yi mamakin waɗannan waɗanda aka bewa wani yanki ko wani rabo minal kitabi na littafi ba daga cikin siffofinsu shi ne yu'minu na biljibti wa ƙaruci hutu nasiban minal kitabi almaksudu bihim a nan yahudawa musamman alawajin kusus eh, duk eh, kiristoci su ma an ba su musibin minin kitab illa wanda ake magana da a kansu a wannan siyakin in ma nazarar sababin zuril aya ko in mun kalli sababin saukar ayar ko kuma me ya biyo bayan ta dai na abubuwan da Allah maɗauki ya faɗa wasu daga cikin abubuwan akhlaq ne da suka hada ɗabi'un yahudu da nasara duka wasu kuma sun shafi yahudu kawai amma wannan maganar in an kalli sababin saukar ayar ta tsaya ne kan yahudu kamar da da yawa daga cikin mm, malaman tafsiri musamman waɗanda suke eh, tafsiri da riwaya suka ruwaito ka duba tafsirin tsabari musamman ya kawo riwayoyi da dama akan eh, wannan aya da kuma dangane da suwa aka saukar da ita wasu su ce dangane da ka'ab ibn al-ashraf wasu kuma su ce hoyayi ibn akhtab da su sallam ibn abil huqaiq da makamantansu bikin yahudawa wasu kuma su ce hoyayi ibn akhtab shi kadai me ya faru saboda abin da ya faru na maganganu a tsakaninsu da suke magana dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da muminai suke ishara zuwa gare su su ce wato kafiran makka sun fi su tsayuwa kan tafarki mana sun fi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shiriya da tsayawa a kan tafarki da shi da muminai to akan wannan Allah ya tsini musu domin ya za a yi wanda aka bai wa littafi wanda aka bai wa littafi kuma me a cikin littafinsa da'awa ce da kira zuwa ga abautawa Allah shi kadai da kuma fifita maganar Allah akan maganar da ba ta Allah ba da nuna darajar annabawa da matsayinsu a musulunci ba zai yiwu ba dai a ce bai taba karanta wata magana ne haske dangane da bautar Allah shi kadai da kuma matsayin annabawa ba to za su sakko ƙasa su halatta wa mutane a bautawa wanda ba Allah ba har su fifita waɗanda suke bautar gumaka akan manzan Allah sallallahu da mu'minai ai kaga wannan abun mamaki ne to shine ake nufi da alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yu'minuna bil jibti wat taghut al jibti wat taghut na fa yana cikin abin da malamai da dama suka tattauna akan ma'anar fassarorin su duk da yana daga cikin abin da malamai suke cewa ikhtilafi ne na tanawu'i ba ikhtilafi ne na tabaddi ba ma'ana saɓani ne da za a faɗi lafuzza daban-daban amma suna koma zuwa ga ma'ana guda wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wani ya ce ajibt abinda ake nufi da shi sihiri kamar da aka fito daga Umar dan Khattab allah ta'ala an wasu wani sannan kuma ya ce tagut ya ce shaytan at-tabari da ya kawo su gaba daya yake cewa da jibti da tawut sunaye ne na duk abubuwa guda biyu da ake girmamawa wajen bautar wani Allah duk abin da ake girmama shi wajen bautar wani wanda ba Allah ba ko shi ne ainihin bautar wani ma wanda ba Allah din ba to ya shiga cikin aljibt wa tsagut ko ma wanda suna aka bashi wannan umumin nasa kuma eh, ya fi gamewa kuma ya fi maganin duk saɓanin da ya zo a cikin wannan abu in ka duba tafsirin tsabari za ga lafazin da ya ambata ke kuma yana ga yana kusa da abin da malam ibn qayyim ya ambata har shekul islam muhammad bin abdulhab ya ciro daga wurinsa wajen fassarar tsago ya ce kullu ma tajawaza bihin abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in duk abin da wani bawa ya wuce iyaka cikin haƙƙinsa na abin bauta ko wani da ake biyayya gare shi a addinance a matsayinsa na malami wani shehi wani imami mai shugabanci na addini sai a wuce iyaka wajen girmama shi au muta'in ko kuma wanda ake masa da'a a matsayin shugabanci da sulta da sarauta da mulki to duk wanda aka wuce iyaka saboda sarautarsa da ikonsa na mulki da sauransu aka wuce iyaka wajen girmama shi har ta kai ga ana bauta masa to tsagutu an fahimci abin wannan fassarar ta fi gamewa ta fi shigo da duk abin da ake ambatawa dangane da abin da ya shafi tsagutu yawa da aka duk abin da wajen da'a gare shi ko wajen girmama shi aka wuce iyaka ta kai ga bauta kuma ya yarda da hakan musamman inda ya zancen hukunci a kansa ne to wannan tsawutu ne zai kuma iya yiwuwa bai yarda da abin ba la'alla bayan ya mutu wani ma bai san an yi ba kaga din da ba umarni ya yi ba mutane daga baya suka kirkira to mutane su za a yi wa hukunci akan wannan amma dai wajen abin da ya shafi mai da shi ɗagutu ɗagutu ne an fahimci abin insha Allah to waɗannan su ne abubuwan da malamai suka ambata dangane da wannan aljibtu wa tsagut na san duk wanda ya karanta kitabu tauhid ya sha jin waɗannan maganganun da fassarorin malamai a akai ballantana kuma dai dama a nassi ne a cikin alkur'ani Allah ya ambata da haka ko a tafsiran malamai duk ka sani wa yaquluna daga cikin siffar su har yanzu suna cewa lilladina kafaru lamun innan malamai sun tattauna akan lamun ce wasu suka ce bi ma'ana fi sha'ani ma'ana ba mukhataba ba ce ba magana ce suka yi da su ba suka gaya musu wannan maganar a'a magana ce yahudawa suka yi fi sha'anil kuffari suna cewa waɗancan kafirai wato kafiran makka masu bautar gumaka ahda sun fi shiriya min amanu sabila ma'ana sun fi shiriyar hanya hanya su ta fi shiriya sama da ta muminai muminai nan yana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbai an gane a fassara lamun inda fi sha'ani wasu kuma suka ce a mukhataba ce to musamman sai suka kawo wannan asbabun nuzul ka'ab ibn al-ashraf ya je maka suka kira shi suka tattauna da shi ai kai ne shugaban yahudawa ya kake ganin ka cikin wannan mutumin da ya zo ya kafa wani tsari yake zaune a cikin ku ya zaune muku a gari sai shi ne yake cewa to ai ko kun fi shi a wurina wasu suka ce wannan shi ne saboda wasu kuma suka yi magana kamar ne na ambata muku su oyayi bin aftab da makamantansu da suka yi magana suke tattaunawa da suka yi wadda ita ta ja su zuwa ga warware alkawarin da suka yi tsakaninsu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan taimakon juna da zaman lafiya a Madina suka koma suka haɗe kai da kafiran Makka a cutar da manzan Allah sallallahu har a tinkare shi da yaƙi to um, babban abin da ake magana a kansa a nan ba abin da ya faru na warware alkawarin ba yaya za a yi wanda aka ba shi littafi ya karanta taura. yana alfahari da ita a cikinta akwai labarin annabawa sun zo da wannan umarni a bauta wa Allah shi kadai kuma cewa Allah shi ne abin bauta shi kadai sannan aiko manzanni ba bakon abu ba ne irin yadda aka aiko annabi ibrahim annabi musa da sauran annabawa da suka zo to ga wani annabin ma ya zo a ƙasar larabawa ne muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka san wannan ya za a yi su fifita mushirikan da ko in kun lura da mu'amalar da Allah maɗauki ke musu a cikin alƙur'ani baya haɗa su da mushirikai su ahlul kitabi haka ne yau baya haɗa su da mushirikai an ce mushirikai ana nufin kafiran maka a cikin ƙur'ani galibi lafazin ƙur'ani abinda ake amfani da shi su ahlul kitabi abin nan yahudu da nasara Allah yakan kira su da ya ahlul kitabi duka saboda ne saboda su an ba su littafi cewa su ba baƙi ba ne a sanin wahayi ba baƙi ba ne a mu'amala da annabawa don haka zuwan wani annabi ko da ba su san shi ba ba daga cikin banu isra'ila yake ba ba zai zama bakon abin da za su yi inkari ba to ya za a yi kun ga ashe abin mamaki ne ko to ba shine ma'anar wannan mamaki ya za a yi ba za a yi mamakin ba za a yi mamakin waɗannan mutane da aka saukar musu da wani yanki na littafi kuma sannan su zo suna gaskata aljibti wa tsagoti zan zo mu dawo kan maganar aljibti wa tsagut inda malam sa'adi ya yi magana akan eh, sihiri insha Allah ta'ala wajen alakarsa da ya yahudu ah, kun ga akwai abin mamaki sannan abu na biyu abin mamaki wanda aka saukar masa da littafi bayan ya koma yana alaƙa da gumaka da fifita gumaka sannan kuma ya zo yana fifita waɗannan masu waɗanda suke bautar gumaka akan muminai akan manzo ma na Allah daga cikin manzanni kaga abin mamaki ne ko dai ya zama kafirci ne duk kuma Allah zai zo bayyana mana a ƙarshen wannan abu ko hassada ce ko kuma menene ma duk ya faru Allah zai gaya mana bayan ya tsine musu Allah subhanahu wa ta'ala kyauta to sai ce ula'ika allazina la'anahumullah waɗannan su ne wanda Allah ya tsine musu wa man yal'ani Allah duk kuwa wanda Allah ya tsine masa falan tajida lahu nasiran ba za ka samu masa wani mai taimako ba babu wani mai taimako a gare shi to sai tambayoyi suka zo me kai ku zuwa ga wannan irin tunani ya ko waɗannan bayan Allah Allah ya ce am lahum nasibun min al-mulki ko suna da wani yanki ne na mulki na sarauta fa idan wanda zai zama da hakan ne la yu'tuna an-nasa wanda da hakan ne a ce suna da wani mulki da musharaka da Allah a sarauta a iko da mun san su da rowa da ba za su ba wa kowa komai kankantar abu ba ko da gwargwadon na tsiri ne wannan dan digon na bayan kwallon dabino saboda tsabar rowa da suke shi hali ne na hudu albukul kuma har yau haka yahudu yake kuma ya kasa ƙaryata ƙur'ani akan haka ya zo zama mutumin kirki ya daina rowa ko a kullum shekara muna wannan zancen daga cikin abin da za ka yi mamaki kan halin yahudawa duk abin da Allah ya faɗa a ƙur'ani cewa halinsu ne sun siffantu da shi har yau ɗinnan suna nan da shi ko da wani zai ji a cikinsu ya ce ga abin da aka ce a kan yahudawa a cikin littafin musulmi in shi ɗan zamanin yanzu ne sai ce shi ko bari ya ƙoƙari ya nuna wannan ayoyin ƙarya ne bari ya canza ya zama wani abu daban ba wannan ba babu bai hudun da ya iya har zuwa yau ko ya ce bari ya yi fatan mutuwa saboda ya karyata siffar da Allah ya ba su a cikin alkur'ani cewa suna burin su mutu in kun isa ku burin ku mutu in kun ce aljanna ta ku ce to ku burin ku mutu yanzu sai ku je ku shiga har yau ba sa so su mutu haka ne ko ka taba ganin mai wuri mai sanya mutu to haka nan siffar abin nan ruwa tun da ake a tarihi duk wata ƙasa ta duniya in ka je galibi in dai akwai da yahude to tattalin arziki yana gefen inda yake in su ne majority a ƙasa to dama ko ba su ne majority ba kuma za ga za su yi ƙoƙarin yadda za su yi su mallake wannan ƙasa ta ɓangaren tattalin arziki duk wata shaya da ake sayarwa a wani kamfani da kamfanin za iya zuwa a mallake shi a yi karfi a cikinsa za a ga sun wawashe bankuna galibi nasu ne su suke ba da dama bashi su sa ruwa a kai shesa duk duniya ko ina yaƙar maganar bashi da ruwa wani abu ne na tashin hankali saboda ne su suka riƙe ƙogoron ekonomi na duniya wannan da shi ne sirrin Allah subhanahu Allah ya kyauta am lahum nasibun min al-mulki Allah ya ce ko suna wa dunin rabo ne na mulki mulkin nan eh, sarauta da iko to da kuma abin da ya shafi mallakar abubuwa to Allah madauki yake cewa fa idan to ko da hakan ne ma la yu'tuna an-nasa naqira saboda tsabar ruwa su ba za su ba mutane ko da gwargwadon wannan digo na bayan kwallon dabino ba sai ce am yahsuduna an-nasa ko ko dai hasada ce kawai suke wa mutane alama ataqumullahu min fadlihi bisa abin da Allah ya wa mutane na falalarsa falalar wahayi falalar imani hmm, da kuma alkawarin shiga aljanna a dama Allah mai ke ba mu labari irin hasadar da suke mana hmm, fatan su shine mu kafir sai mu zama irin su hmm. faqad atayna ala ibrahim alkitab Allah ya ce lalle mun baiwa zuriyar annabi ibrahim mene alkitab littafi wal hikmata a littafi nan jinsi na littafi ana nufin littattafai daban-daban annabawan banu isra'ila da su ne mafi yawa a cikin annabawan Allah musamman a cikin jinsin banu isra'ila an ba su littattafai da yawa to kuma su waye su zuriyar waye annabi ibrahim wal hikmata kuma mun ba su littafi wa atainahu mulkan aziman mun ba su mulki babba mai girma ba a yi mulki irin nasu ba musamman sulaimanu dan dawud Allah bai bai wani mai sarauta mai iko mai mulki irin nasa ba a cikin bani adam ne to kun ga yahudawan da suka yi zamani da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba su samu irin wannan abu ba an gane kun ga wannan kuma yana nuna maka Allah subhanahu ta'ala yana nuna waɗannan wariya cewa su ba su bi hanyar kakanninsu ba da sun bi hanyar kakanninsu ba za a nuna kun ga kakanninsu su waye annabawa ne masu daraja kuma na kusa da Allah ne shi yasa Allah ya ji su kusa yayi magana akan su ya fifita su kun ga ba tsine wa jinsin gidan yayi ba saboda adalcin Allah sai ce fa minhum man amana bihi wa minhum man sadda an daga cikin su akwai wanda ya yi imani da shi akwai daga cikin su kuma wanda ya kange ya hana abi wannan wato littafin wakafa kafa bi jahannama sa'ira wutar jahannama ta isa makona da abin konawa wanda za a rika amfani da ita wajen kona duk wanda ya saba wa Allah subhanahu wa ta'ala as-sa'ir shine abin da yake abin konawa wanda yake wato zabu wuta da take kona wanda aka jefa ta a ciki ko aka jefa shi a cikin ta to sai ce innal ladina kafaru mu bar wannan mun gama karanta abin da malam ya ambata insha Allah sai mu je ina so mu dau wani tsari na bin littafin saboda kuma dai taimaka mana wajen saurin bin zan karanta shi in bi shi da hausa yayi masu bi inda suna da littafin insha Allah za su gane me nake karantawa eh dan yi mana sauki da rage mana lokaci insha Allah ta'ala wannan abin da muka ji in ji malam sa'idi inda yace wa hada min qaba'il yahudi ko mun gani yawwa wannan yana daga cikin miyagun wato halayen yahudu miyagun ɗabi'unsu da kuma miyagun wato ta'adu da suka saba tafiya a kai da kuma hassadar da suke wa annabi mu muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran muminai cewa waɗannan ɗabi'u nasu da halaye miyagu shi ya ɗauke su kan barin imani da Allah suka ƙi imani da Allah imani da Allah ku shine imani da abin da Allah ya saukar a cikin alkur'ani wanda ya kafircewa alkur'ani ya kafircewa Allah ta komai da komai ko da da yana da wani littafi da yake da'awar ya bi shi to inda ya kafircewa alkur'ani to ya kafircewa Allah gaba ɗaya. da kuma manzanninsa suka musanya wannan da wannan suka musanya imani bil jibti wa tsaguti suka koma suna imani da aljibci wa mun tattauna me yace wa huwa al-iman bi kulli ibadatin li Shi shine imani da duk abin bauta ko duk wata bauta da ba ta Allah ba ko kuma wani hukunci ba da abin da shari'ar ba yake shari'ar Allah bane yawa hukunci da abin da ba shari'ar Allah bane shi ma wannan tsagutu ne kamar yadda bautar abin da ba Allah ba shi ma menene bautar tsagutu ne to sai tattaro mana yake cewa daga cikin abin da zai shiga karkashin wannan ma'ana sai ce fa dakhala fi dalika as-sihr sihir ya shiga cikin wannan da bokanci da bautar duk wani wanda ba Allah ba da da'ar shedan kun ga duk wannan abubuwan ai sun shiga cikin ma'anar da muka tattauna me ake nufi da mene aljib wa tagut to ambatan sihiri din musamman da yayi yana buƙatar idan mutum zai amfanu ya fahimci da ya fahimci wannan aya yadda ya kamata in ya duba cikin littattafan yahudu akwai nassin kuru-kuru da ya haramta amfani da sihiri nassin kuru-kuru a cikin attaura da ake cewa ita ce attaura a cikin littafin da suke kira littafi mai tsarki da yake hannun yahudu da nasara yanzu old testament kenan ko yawwa a deuteronomy shine sifir tasmiya a 1810 nasa ya ambata kada a samu a cikinka ya kai isra'ilu mana ana magana da isra'ilu a matsayin kamar wani ɗa ɗan gida cewa kar a samu a cikinka wanda zai gitta ɗansa ko ‘yarsa a kan wuta da nufin bokanci ko kuma abin da ya shafi wato neman sanin gobe shi na irafa da kuma duk makamancin wannan sai kuma yi nassi akan da sihiri haka lafazin ma yake bis sihiri hatta a cikin fassarar larabci ta deuteronomy a wannan wurin lafazin sihir suka yi amfani da shi kun ga zo kenan kuru cewa ya hani akan sihiri karantarwa ce sananniya da Allah ya ba da ita ga Yahudawa shi yasa nan ake tunasar da su alam tara na allazina utu nasiban min kitabi. kun fahimci wannan abu shi yasa dole ne mu kawo wannan zancen dan ya tabbatar da ashe a cikin littafansu magana akan hani akan wannan sihirin ya tabbata haka nan a cikin Leviticus shine eh, sifirin lawiyin 1931 shi ma akwai wannan bayani a ciki na cewa hukuncin wanda ya sihiri ma a kashe shi hukuncin wanda ya sihiri a masa mai a kashe shi da sauran nassoshi in ka zo cikin hatta su talmud da bayanai da malamansu suka yi musamman tanna'im su malamansu na farko da suka rubuta mishina. duk maganganunsu galibi na kwandemin din wannan magana ne ta sihiri duk da a cikinsu akwai waɗanda sun fada cikin harkar sihiri din amma an ka kan amurayin da ake kira malamansu da suka yi sharhin wancan maganganu kuma aka rubuta a cikin littafin da ake ce talmud musamman waɗanda suka rayu a babil babil ita ce iraki gari ne a garin iraki da nan ne yahudawa ai mun yi magana akan lokacin da aka ɗauke su ko sarkin babil na nasar ya ɗauke su a matsayin bayi suka zauna a can to a zaman su a nan sun ɗauki sihiri da dukkan nau'o'insa na abin da ya shafi tsafe-tsafe da hulɗa da aljanu da karatun yaren aljanu duk za ka gan shi a cikin littattafan yahudu kuma wannan abin ne ya haifar da aka samu a cikin rubuce-rubucen isra'iliya da suka shigo hannun musulmi da wasu littattafan da wasu musulmin sun ɗauka imani ne ko aƙida ce mai kyau aka kararumo ka ji ana amfani da sunaye wasu sunayen ana dangana wasu sunayen mala'iku ne wasu kuma sunayen aljanu ne galibi matsafa waɗanda suke amfani da waɗannan irin abubuwa da suka samu ta hanyar aljanu za ku ga daga irin waɗannan littattafai suka samo maganganunsu to galibi su kansu malaman yahudawa a su da mutanen iraki suka ɗauki waɗannan irin aƙidu kuma abin ya koma sai suka sa shi a cikin littattafansu har ya zama dai akwai wani ah, board za ka iya cewa ko majalisa wata babbar majalisa ta alkalai su mutum saba'in da uku ka'ida ce majalisar faƙihai a gun yahudu members ɗinta wannan adadin ne saba'in to sharaɗi ne kowa a ciki ba zai zama alƙali ƙwararren alƙali ba sai ya je ya koyi sihiri sai an koya masa tsafi yadda wai in ya yi bincike ya yi bincike ya kasa ganowa waye mai gaskiya to zai iya amfani da sihiri don a gano wane ne mai gaskiya yahudu sun daɗe kan wannan da haka ba karya aka yi musu ba a cikin alƙur'ani cewa an saukar da littafin da ya hana wannan abu amma suka ƙi amfani da shi suka koma suna wannan wannan duk yana gaskata maka alƙur'ani cewa alƙur'ani lalle gaskiya ne duk abin da Allah ya faɗa dangane da waɗannan mutane to sai ka samu lalle tabbace wato babu kokonto sun faɗa a cikinsa Allah shirya da mu to ne ya ci gaba shi malam sa'adi yake cewa wa kadhalika hamalahum al-kufr wal hasad hakanan kafirci da kuma hasada suka dauke su akan suka fifita hanyar kafirai waɗanda suka kafirce wa Allah masu bautar gumaka suka fifita ta akan hanyar muminai to shine ka wannan wa yaquluna lil ladina kafaru ha'ula'i ahda min alladhina amanu sabila ai li ajlihim suna faɗin waɗannan maganganu domin su tamannuqan lahum wa mudahana man dacewa da su da kyautata dan a zauna lafiya shine mudahana kai kana ganin mutum na barna kai shiru ka tafi tare da shi ko da baka aikata ba ka yi shiru dan kar ku bata yawwa to wannan eh, mudahana suna yi wa kafirai wato masu bautar gunki domin su fifita su akan muminai manzan Allah sallallahu alaihi da sahabbai wa bugdan lil imani kuma suna yin wannan domin iyayya ga imani suna cewa haula hadalil eh, min alladhina amanu sabila ay tariqat wato hanyar da waɗancan suke bi kafiran masu bautar gunki ta fi kyau ta fi shiriya ta fi miƙewa ta fi tsayuwa akan hanya sama da wato ta mumine ku duba dan Allah in ba kafirci da hasada ba yaushe yahudu da shi fa yace a dalilin abin da ya karanta a littafinsa na cewa wani annabi na ƙarshe zai zo a wani gari mai dabinai suka bar garuruwansu suka dawo madina da inda suka zazzauna dai duka don me don jiran wannan annabi amma da ya zo suka gaba daga cikin banu su sun ɗauka a cikin 'ya'yansu za a haife shi sai su gan shi to da suka ga a ce a cikin larabawa ake nufi shikenan wannan hasadar ta sa suka rusa duk abin da suka sani a cikin littattafan nasu suka kafirce masa saboda wato abin nan ba daga cikin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo ba to shine malami yake cewa wannan abin su wannan aiki da suka aikata babu abin da ya kai shi muni kuma babu abin da ya kai su su din irin tsananin kangarewa da kaucewa hanya kuma babu mutanen da suke da karancin hankali irinsu domin mutumin da aka yi masa wahayi aka yi masa bushara ko in ce an yi wa kakanninsa wahayi an masa bushara da alheri kuma ga wani ƙarin Bushara da in ya bi ta zai tsira ya yi hasara ko in yi watsi da wannan bushara hankalinsa saboda tsabar hasada ya yi watsi da abin da zai amfane shi shiyasa babu abin da ke cutar da mutum wallahi irin hassada yan uwa musulmi ka kauce wa hassada ka guji hassada kada ka bari hassada ta cin maka za ka yi nadama a lokacin da nadama ba za ta yi maka amfani ba wallahi kada ƙiyayyarka ga wani ta sa ni'imar da Allah ya yi masa ta sa ka kangare wa Allah ka butulce masa ka bar hanyarsa saboda kawai kai ba za ka bi wani ba saboda Allah ya fifita wani a kanka don haka kai tunda ba za ka bi shi ba ka gwammaci ka zauna ma cikin kafirci ana samun masu faɗin wani wani ce meye in dai wani ne kada mu haɗu da shi ko a lahira Wani dama duk rashin hankali ne da mutum ya san meye lahirar ba zai faɗi haka ba Allah kai malam sa'adi ya ci gaba yake cewa kai fasala ko hagal maslak al yaya za a yi wannan mummunar hanya walwadi azzami da kwari abin zargi su shiga cikinsa shin sun zaci anna hada ya ruju ala ahadin min al'uqala shin suna tsammanin wannan irin abu wani mai hankali daga cikin mutane masu hankali wannan abun zai karbu a hankalinsa ko kuma wannan zai iya shiga cikin hankalin wani daga cikin jahilai hmm? ba hankalin wani cikin masu hankali ba a hankalin jahilai Eh, mutum ko jahili ne irin wannan magana ba za ta shiga hankalinsa ba yaya za a yi a fifita addinin da ya ginu akan bautar gunki hmm? kuma ya tsayu akan haramta abubuwan da suke masu tsarki masu daɗi da Allah ya halatta su da kuma halatta abubuwa masu ƙazanta da Allah ya haramta an gane yawwa da halatta duk wani abu da Allah ya haramta shi wannan addinin akan haka fa ya tsaya da kuma tsaye da zalunci tsakanin halitta da kuma daidaita alkhaliq bil makhluqi addinin da ya gino akan daidaita abun bauta da kuma waɗanda wato Allah maɗaukaki kenan da waɗanda suke bauta masa su ne halittarsa a daidaita su su zama abu ɗaya ya za a addinin da aka gina shi akan wannan za a zo a daidaita shi da addinin musulunci addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zuci Allah sa kun gane inda zancen nan ya dosa domin in ba tsabar kafircin ba da tsabar hasada ya za a yi mutanen yahuda wato yahudawa da suka karanta a littattafansu menene tauhidi Allah ya hana shirka menene abubuwan da suke masu tsarki Allah ya ce a yi amfani da su waɗannan abubuwa ne masu ƙazanta Allah ya hana amfani da su sun san wannan addininsu ya fahimci wannan amma saboda ƙiyayya ga addinin manzan Allah sallallahu su fifita addinin da ya tsayo akan shirka da zalunci da rashin sanin haƙƙin ɗan adam ma da haƙƙin mace haƙƙin ƴaƴa haƙƙin marayu ku duba duk saboda raddi ga 'yan jahiliya Allah madauki ya saukar da ayoyi daban-daban da hukunce-hukunce da yawa da ya ibtalin hukunce-hukuncen jahiliya ya ɗora muminai akan addini mai adalci addini mai haske addini da asgina gina shi akan ilimi addini mai kula da haƙƙin kowa addini na girmama iyaye addini na girmama mata addini na girmama yara addini na girmama dattijai babu addini mai adalci irin addinin manzan Allah sallallahu alaihi amma hassadar yahudu ta ɗauki wancan mummunan addini na jahiliya ta ce shine yafi addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle masu wannan sun fi kowa rashin hankali yace wa iqamatu zulmi bainal khalqi wa taswiyatil khaliqi bil makhluqin والكفر بالله ورسله بكافر شيء وألا دمان ظننسا وكتبه يكون من التتفنسا بك في في تاشي على دين أكم وني الديني وان دشيكما قام على عبادة الرحمن يقعي أكم بوتر ألا من رحمة والإخلاص لله في السر والإئلاس دين إخلاصي لألا أسري دكما أبيني دكافر شيء وبما يؤبد من دونه من الأوثان da kuma kafirce duk abin da ake bauta wanda ba Allah ba na daga wato gumaka wal andadi wal kadhibin da kuma kishiyoyi da kuma dai makaryata iri iri kuma sannan addinin da aka gina shi a silatul arham sadar da zumunci da kyautatawa ila jami'il khalqi hatta al baha'id wannan addini ne ya zo da nassoshi akan a kyautatawa dabba kyautata har tsuntsu wanda Allah sun yi magana a kansa wata rana ya ga sahabbai an sun ɗauki ‘ya'yan wata tsuntsuwa ko ransa ya ɓaci sai ya tashi ya ce wane ne wannan wanda ya firgita wannan daga ‘ya'yanta ya raba su ya ce kuma ya mata ‘ya'yanta ran manzo Allah sallallahu alaihi ya ɓaci Wanne malamin addini zai iya tallan wannan abin daga addininsa cewa an karantar da hatta irin waɗannan abubuwa to mu a musulunci muna da shi da kyautatawa mata da ake ta zuwa ana mana tallancewa babu eh, girmama mata a cikin addinin mu in ba dan mu din mun tsaya ba mu karanta namu addinin yadda ya kamata mu fito da waɗannan abubuwa mu nuna musu mata ma waye ya san da mata su waye mata hmm? har masu harkar demokuraɗiyyar ba su wa mata 'yancin zaɓe ba sai a 1820 sai da aka shekara 200 ana demokuraɗiyya a amerika sannan aka ba wa mata izinin su fara yin zaɓe ba wai a zaɓe su ba a'a su ɗin su fito su yi zaɓe sai bayan shekara 200 ana yi ku taku mata kwanan ta nawa ne ku ta ku duka talatin da wani abu ko arba'in hmm? waɗannan abubuwa yan uwa musulmi mun bari an rena mana addini saboda mu din mun ƙi ƙoƙari mu san shi amma in ka karanta addinin musulunci ka shi sa su a cikinsu waɗanda suka samu dama suka karanta Alƙur'ani? cikin sauƙi suke fahimtar abubuwa ce kai yanzu ashe wannan irin abun akwai shi a wannan addinin amma ake faɗin waɗannan irin maganganu a magana ta adalci magana a kyautata wa kowa maganar namiji sunansa namiji maganar mace sunanta mace hmm? maganar mai shugabanci ga nauyinsa ga ma'anarsa ga irin wajibcin da ya cancanta a yi masa yara ƙanana ga haƙƙinsu me kuma tsarin hukuncin da ke hada tsakanin namiji da mace sunansa aure ga yadda yake ba zancen zama kawai ta alkawari ba tare da aure ba mutum ya zauna da namiji da mace su rika zama ba tare da aure ba duk shari'a ba ta da shi ba da wajibcin a ci da iyali da wajibcin a ɗauki nauyin 'ya'ya a karantar da su a koya musu duk wannan abun aina yake yana nan a ciki shi ne addinin da za ka samu ga shi ayar da muke a surar da muke karanta yanzu ya sunanta suratul nisa'i suratul nisa'i sura da take magana akan mata duk bible babu sura ne wannan sura da old testament da new testament da take magana akan mata akwai maganar matan a ciki amma galibi ne danniya ta da murkushewa da mulkarsu da ba komai ba ne su matan ba su da wani iko da wata daraja amma ka ga tsimar mace bayyana to sai addinin musulunci a makarantar marayu wanda iyayensu suka mutu suka bar su me ake bukata a yi musu duk ga nan an gaya mana mu saboda addinin mu rayuwa ce gaba ɗaya ba magana ce ta a shiga ɗakin bauta a yi waka a fito a koma kuma a yi ta shaye-shayen giya ba musulunci tunaninsa ya fi karfin wannan irin su magana ce ta rayuwa duka kana kasuwa za ka yi wannan rayuwar ga abin da za ka ci ga abin da ba za ka ci ba ga abin da za ka sha ga abin da ba za ka sha ba kada ka zalunci wannan kada ka cuci wannan ‘ya'yanka da matanka tilas ka ci da su ka shayar da su daga in an ga bahaushe ya ki ɗaukar nauyin 'ya'yansa yana barinsu suna bara to ba musulunci ba ne daga duk wanda ya zagi musulunci akan wannan bai san musulunci ba masu aikata haka ne ba su san islam yadda ya kamata ba su ne suke yin wani amma ka je ka dubo mana duk masu faɗin wannan su je su dubo ina malamai waɗanda ake an yarda su ne malamai ina 'ya'yansu ayansu suna cikin masu bara hmm? kai hatta alaran momin da ake kawo ƴaƴan almajirai daga ƙauyuka ina ƴaƴansu dala ina tambayar ku tsakani da Allah ƴaƴansu suna bara alaran ma dai wanda yake yana da darasu ya kai matuka, ya iya karatu ya zai yana karantar da wasu kuma mutanen ƙauye suna ɗebo yayansu suna kawo masa da ‘ya'yansa yake haɗa su su fita su bara ba tsokana ba ce magana ce a faɗi gaskiya to ya fidda ‘ya'yansa ya haɗa su su fita su tafi bara da ‘ya'yan mutane da aka kawo da ƙauye in ba haka ba don Allah kuma don girman Allah ya ɗauki ‘ya'yan mutane ya mayar musu kowa ya riƙe ɗansa duk mutumin da ya kawo maɗa sai ɗauki kayanka ka koma da shi ka ci da shi ka bashi abinci ka kawo shi in koya masa ƙur'ani koyon alkur'ani ba wanda isa ya dakatar da shi duk wanda yake kokarin ma ya yaki alkur'ani a bashi da Allah Allah zai tsine masa tsiniwar Allah ma ta ishe shi amma wannan harkar bara duk wanda ya hada ta da qur'ani yace ita ce qur'ani wannan shine ya jahilci alkur'ani mu shine dancan mu da kar a kar a canza masa ma'ana ko a murguda shi ko a bashi wata fassara bara ba ta da asali a matsayin ita ce wai hanyar da shari'a ta ce sai an yi ta sannan ai karatu yawwa bara wata sana'a sai mutane suka ɗauka suke da kuma lalacin mutane da suna ta haihuwa ba za su iya tsayawa su ci da 'ya'yansu ba ya duk wanda ya aure matarsa ta tsuguna ta haihu tilas ne ya ɗauki ɗan nan yadda zai sa masa riga a asibiti a dawo gida to haka zai zauna da shi har nan ya zama ya yi ƙarfi shi zai nemo abincin da zai ci da shi shi zai nemo abin da zai shayar da shi ya tufatar da shi in ma a gida zai koya masa baya so ya sashi a makaranta to ya zaunar da shi a gida ya koya masa shi amma ya bar shi yana gararan ba yana kwana a kwalbaci kuma ya zo daura mutane ya ce musulunci ne wannan wannan ƙarya aka yi wa addinin musulunci muna faɗa wani abin koyaushe ba don komai ba don wallahi niyyar mu um, ita ce faɗakarwa da jan hankalin masu wani abu mun san ba yarda za su yi ba amma kuma ni yanzu na fi ganin laifin iyaye sama da alarammomi yau tsakani da Allah yauwa na fi ganin laifin iyayen da suke ɗaukar 'ya'yansu su kai wa alaramma ba tare da abinci ba wannan su ne suka zalunci 'ya'yansu Allah santa ta'ala ya kare mu daga waɗannan abubuwa na san kun san waɗannan abubuwa sama da yadda na san su kuma muna ganin waɗannan abubuwa kullum ɗaga mana hankali suke kuma adadin kullum ƙaruwa yake yi kai ka ɗauka daga ina wannan abu yake tahowa sai ka rasa su waye ne waɗannan da suke sako su a mota a taho da su gidan wa ake sauke su yaushe ake duk ba a sani ba ko kuna bincike a kai kowa ba ruwansa Allah ya kyauta ya Allah ka shirya mana wannan al'umma abin da ya fidda mu zuwa ga wannan zance shine eh, faɗakarwa da nuna cewa wannan lamari hakika ba shi ne musulunci ba kuma eh, wani abu ne da dole ne mu haɗa kai wajen yaƙarsa yaƙarsa ina nufin yaƙa da ilimi da irin wannan bayani ba da daga hankali da zagi ko cin mutunci ba amma lalle wanda ya kuskure wa gaskiya a gaya masa cewa ya kuskure wa gaskiya a dawo abi hanyar Allah da hanyar ma'aiki Muhammadu sallallahu alaihi wasallam A irin waɗannan hanyoyi ko a cikin umarnin waɗanda ma ake ganin don wani zai ce maka ai waɗanda suka fi tsanantawa da maganganu akan wannan matsaloli ko malaman sunna ne ko makamancin wannan ba na tsammanin a cikin karantarwar malaman ɗariƙu akwai cewa a ɗauki 'ya'ya a kai su irin waɗannan wurare ko sai sun yi bara ko sai sun rayu ƙarƙashin wannan ba da ilimi akan abun amma ba na jin akwai karantarwa ce aka bai halatta a yi musu ƙarya a ce su suka umarni a kan haka ba haka al'adar mu ce ta bahaushe mu haɗu gaba ɗaya mu yaƙe ta kuma mu ga cewa an ilmantar da 'ya'yan nan namu an fidda su daga wulaƙanta su da ake yi a wurare Allah san ta Allah ya tsare mana mutuncin mu a ko'ina ina ne ya ci gaba yake cewa ko lokacin na kuwa ƙari Hmm? Ya ce da a fifita wannan irin addini akan addinin da ya zo da irin wannan karantarwa ta kyautata halaye da kuma sadar da zumunci da kyautatawa zuwa ga dukkanin halittar hatta albaha'in yawa daga nan ne muka fita muka shiga wani zancen daban amma dai mai alaka da shi wa iqamati al-adli wal qist bainan nasi addinin da aka gina shi akan yin adalci tsakanin mutane adalci ba a gina shi akan kabilanci adalci da ba a gina shi akan daga ina ka fito ba amma adalci adalcin daga ko ina kake wajibi a yi maka adalci saboda ka cancanci a kalle ka a kula da kai sawa'un namiji ne ko mace ne ko ɗan gari kaza ne ko ɗan gari kaza ne wannan musulunci ya dora mu akan dukkan mu ƴan uwan juna ne dukkanin jikoki ne na annabi adam yaya ne na annabi adam wajibi wanda ya fi kowa a gun Allah a cikin mu shine wanda ya fi ɗayan tsoron Allah banda wannan babu wani miza ne da za a yi amfani da shi a fifita wani akan wani ko balarabe akan baki akan wanda ba balarabe ba ko baki akan fari ko wani ja akan wanda ba wannan ba duk manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi magana akan ibtalin wannan abu ruguza shi da lalata shi da kuma rashin ɗaukarsa da wani mu'tabar da cewa wani abu ne da za a lura da shi a addini abun lura a addini shine adalci duk inda ta kama ka adalci kai yi jiya mun yi maganan nan akan wajibcin a adalci hatta ga wanda ba musulmi ba ko kafiri ne mutum wajibi kai masa adalci to ballantana dan uwanka musulmi wanda tilas ne a kaso shi sama da yadda kake son kowane mutum a duniya yace wa tahrimi kulli khabithin wa zulmin ko da kuma haramta addinin da ya ginu akan haramta dukkanin wani mummunan abu da ƙazantaccen abu da ƙazanta da kuma duk wani abu da yake lalata ce da lalacewa da kuma zalunci to duk wannan addini namu ya yaƙe shi ke sa kaga addinin musulunci bai yadda da lalaci ba bai yadda da zalunci ba bai yadda da a ci kazanta ba a je a nemi abinci mai tsafta a ci Kisa sa akwai ka'ida sananniya a musulunci ko ba a kira komai da sunansa ba ya ku muminai ku ci kaza ku ci kaza ku ci kaza ya ku muminai kada ku ci kaza kada ku ci kaza kada ku ci kaza inda aka samu wannan dangane da halal kaɗan ne sauran umumat komai halal ne dangane da haram shi ma an faɗi wasu abubuwa to akwai usul guda biyu da aka gina shari'ar akai kai ita ce wadda Allah ke tunawa yahudu da nasara akai kai yuhillu lakum mene at-tayyibat wa yuharrimu alaykum al-khaba'ith to wannan ita ce ka'ida daga nan zaka dauko a halatta duk abin da yake mai tsarki ne sai idan nassi ne ya bo ya da shi ya ce ban da shi amma in dai mai tsarki ne mai daɗi to shi ma halal ne wa yuharrimu alaikumul khaba'is duk abu kuma wanda yake cuta ce kazanta ce to wannan haramun ne ko akwai sunansa ko babu sunansa an gane in akwai sunansa ƙarin ƙarfi ne cewa kar a ci naman alade ko kar a ci naman eh, da nama dai na abubuwa da yawa kar a ci mushe hmm? inna ma harrama alaikum almaitata waddama واللحم الخنزير وما أهل لغير الله به يوا da kuma sauran abubuwa dai da yawa ga hadisai sun hadisai sun haramta dabbobi daban-daban kar a ci kaza kar a ci kaza to duk wanda ba haramta din ba an halatta maka ta ci amma eh, duk abin da yake kuma akwai cuta a cikinsa to a bar shi saboda wannan cutar ko da ba a faɗi sunansa a cikin abubuwan da aka haramta ba to wannan dai gun guda biyu shi nake so ka ɗauko duk abu mai tsarki halal ne sai idan nassi ya haramta shi saboda wani dalili an gane yawwa duk abin da yake ƙazanta ne haramun ne sai idan mene akwai wani ma'ana ko da nassi ya hada da shi ko bai hada da shi ba an fahimci abin don haka ashe idan aka tambayi mutum dangane da cin abin da zai cutar shan kwaya hmm, da kwankwadar abin da zai ɗauke hankali ya cutar da mutum ya mai da shi mahaukaci baka buƙatar ka ce ai ba sunansa giya ba ko sunansa mene abin da ke haifar da maye hakanan duk abin da zai cutar ku duba ku ga abin da zai cutar da mutum akan hanya an wajabta yana daga cikin alamar imani gare ka kai musulmi in ka za ka wuce ka zauna ka tsuguna kai ka ɗauke shi ka jefar da shi ka kawar da shi saboda mai saboda kada wani ya yi tuntuɓe in yi wani sartsan ila ba zai warke ba har ya mutu haka ne ku ba to shari'ar mu ta ɗora mu akan wannan to yaushe za a ce kuma addinin mu ya zama ba gida gidaje gaskiya ba haka bai don haka addinin musulunci an gina shi ne akan waɗannan tsarkakan ka'idoji wa musaddiqun fi jami'il aqwali ko haka ne ko ko yawwa mimun din ba ita eh wasidqu fi jami'il aqwali wal a'mal da kuma yin gaskiya a dukkan maganganu da dukkan ayyuka Allah ya umarce mu manzon Allah sallallahu alaihi ya umarce mu kullum mu faɗi gaskiya sawa'un an nemi shaida a ka ko ba a nemi shaida ba in zaka buɗe bakinka kai magana to gaskiya zaka faɗi kada ka faɗi abin da ba gaskiya ba kuma kai aiki da gaskiya aiki da gaskiya ita ce kada gaɓuɓɓan jikinka su saba wa umarnin Allah yawwa kar kai tata kar kai zamba cikin aminci kar ka ɗauki kayan wani to shi malam as-sa'di yake tambaya fa hal hada illa min al yanzu wannan irin magana a fifita addinin ƙazanta irin na jahiliya da bautar gunki a fifita shi akan addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan wani abu ne in ba hayaniya ba ma'ana wannan ba wani abu bane illa hayaniya eh hayaniya ce ta marar hankali yace wa sahibu hadha alqawli wannan magana imma min jihalin nasi ko dai ya zama a cikin mutane shi ya fi kowa jahilci wa afihim akalan kuma ya fi kowa raunin hankali wa imma min a'zamihim inadan wa tamarrudan wa muraghamatan lil haqq ko kuma ya zama mutum ne wanda ya fi kowa tsaurin ido da girman kai da bijirewa da tawaye da kuma dirmushe gaskiya da ƙoƙarin fin ƙarfin gaskiya iri-iri wa haza huwa alwaƙi'u wannan shine abin da yake ya auku daga waɗannan yahudawa da suke irin wannan maganganu domin kuwa hujjoji dai da za su tabbatar da maganar su ƙarya ce to lalle ƙuru-ƙuru suke in ka ga mutum ya gaskata wannan magana tasu musamman dai wannan da ake magana akan fifita addinin jahiliya akan addinin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to hakika yana cikin manya-manyan azzalimi Allah madauki kyauta cikin waɗanda suka yi karatu to ina ga nan za mu tsaya saboda abin nan cikin waɗanda suka yi karatu daga cikin yahudawa suna faɗin maganganu ka duba a maganganun wasu daga cikin malaman jami'o'i a zamanin yanzu da suka karanta musulunci daga cikin jami'o'in yahudawa suna maganganu a kan islam akwai cakuɗeɗeniya dai haka cikin wasu abubuwan da suke ambata da ba daidai ba amma wasu daga cikinsu sun yi karatun da adalci suna cewa gaskiya ba za su fifita addinin ai ba za su fifita addinin kiristanci ba ma wannan kiristanci akan islam wanda daga cikinsu na ga yana lekta yana faɗi cewa islam in ji shi shi yana ganin wai islam ya fi kusa da yahudanci wajen yaƙar bautar gunki amma kiristanci addinin bautar gunki ne saboda sun koma suna bautawa wanda suka kira shi ɗan allah wani malamin su yake faɗin wannan to amma gaskiya inda ana zancen bautar gunkin to iya tsaya iya nan amma ba haka ba addinin yahudu ai shi ma kafirci ne tun da yake annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an gani shi ne babban sababin kafircin yahudu kafircewa isa annabi isa da kafircewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka dubba yahudin da bai yarda da annabi isa annabi bane to ya kafircewa allah duk da dubba yahudin da bai yarda da annabi muhammad annabi bane ya kafircewa allah duk zancensa na cewa bautar Allah shi kaɗai da kuma fifita hakan da kuma nisantar bautar gumaka da suke faɗi yana nan da yawa a cikin rubuce-rubucensu littafansu amma layan yanfa'uhum shay'an id lam yuslimu wujuhahum lillahi tabaraka wa ta'ala islam Allah subhanahu ta'ala ya taimake mu Allah ƙara mana imani sai mu tashi inda yace wali hada qala ta'ala ulaika alladhina la'anahumullah ma karasa saboda lokacin ya wuce ko ko da lokacin ya ma tafi gaba ɗaya to shi kenan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk